Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio Faransa RFI barkanmu da yau. Da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na noma yanke talauci. Shirin da a cikinsa muke yin dubi a game da batutuwan da suka shafi noma da kiwo da kuma kare muhalli. Shirin na yau dai zai mayar da hankali ne a game da kiwon kashi. Saboda haka sai a biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. To madalla Kamar yadda aka ji a matashiyar shirin, a yau za mu yi dubi ne a game da kiwon kaji, yadda ake gudanar da shi ribarsa da kuma irin wahalhalun da ke cikinsa. Saboda haka, shirin ya ziyarci wani gari mai suna unguwar Rimi da ke cikin karamar hukumar mulkin Tofa a jihar Kano tarayyar Najeriya, inda wani shahararren manomi Alhaji Isa Hassan Abubakar ya keɓe wani ɓangare domin kiwon kaji kawai da kuma agwagi a cikinsa. Isar mu wurin ɗaya daga cikin ma'aikatan da ke kula da wannan wuri mai suna Ashiru ya zagaya da mu a sassa daban-daban na gonar kashin tare da yi mana ƙarin bayani a game da yadda ake kiwon su. saboda ma ba su saba da waje eh, saba da eh, ashir suna ashir eh. gashi muna nan cikin ɗakin da na ɗaruruwan kaji a wannan wurin kuna kiwon kaji yaya ake kiwon kashin nan kajin na yanzu wato yadda ake kiwon su farko dai suna kananu ne idan aka zuwa su za ka yi ta kula da su ka ringa ba su magunguna sosai bayan haka kuma duk wacce ka gaba ta lafiya akwai gurin da za ka ɗauke ta ka kai ta idan ta samu lafiya he ka dawo da ita yanzu kamar waɗannan naga kamar sun girma sosai yan eh. wata nawa ne su waɗannan yanzu ina ganin za su kai kamar shekara ɗaya ah, suna kwaya kwayi ne ko kuwa irin waɗanda ake yanka ne a waɗannan masu kwai ne waɗannan masu kwai ne sosai don ma sun fara yin kwai sosai da sosai kamar a rana eh. kowace ta kan yi kwanne kowa yake a kowace tana yin kwai kowace ta kan yi kwai inda lokacin yin kwanta ya zo za ta yi amma wata tana riga wata farawa mm-hmm. wata tana riga wata farawa tabbas idan suka fara kwai din eh. amma akwai wani muddin lokacin yayi da ake babbi da suke suke yin kwaya kwayan kuma idan lokaci ya kai su dakatar koya eh akwai wani guri da za su je in za su yi kwan za su tafi wani guri su je su kwanta su yi kwan nan duk wacce ta yi kuma sai ta fito ta kama kiwonta wacce kuma ba ta yi ba ta je ta shiga guririn ta kama yin kiwo ka ce ta shiga za a tara ta a kai ta wurin ne ko ta take kai kanta da kanta za ta je ta shiga da ta ji kwan da ta ji alamunsa za ta je ta shiga guririn ta ya kwai ta fita kamar alal misali eh. wasu na cewa wai kullum kowace sai ta yi kwai eh. haka din ne ko kuwa wani wata ɗaya ne wata biyu imin bayani ne in gani. ok kamar wasu suna tambayan cewa ne wai kullum sai ta yi kwai eh da kashin turawa ne ai kwai suke kowace rana kaza kaza eh kullum za su yi kwai tabbas kullum za su yi kwai in dai sun kai manzilin da za su yi kwai tabbas suna yin kwai kullum amma a again ba kowace bace za ta yi gaskiya me yasa sauran ba sai a to ban san dalili ba kila lokacin su ne bai kai ba wannan bangare da muka ziyarta dai wuri ne da aka keɓe jajjayen kaji kawai domin kiwo domin kuwa akwai wani sashe da aka keɓe ba komai a cikinsa face baƙaƙen kaji kuma malam ashiru mai kula da su ya yi mana ƙarin bayani musamman a game da bambancin da ke da kwai tsakanin waɗannan nau'o'i biyu na kaji a wannan gona malam azu muna zance a wancan ɗakin da ka nuna min na ga ah. waɗancan kajin shashayi nan kuma dukkanin su baƙaƙe ya eh, kai haka eh dama nan baƙaƙe daban ne jajaye kuma daban tun farko idan aka zuba su daman tare za ka zuba su da jajaye da baƙaƙe duk suna tare amma idan suka girma wasu wa'inda suka fi yawa za su rinka sarin marasa yawa ne shine sai ka ware ja daban baka daban akwai akwai wani bambanci ta fannin bayar da kwaya kwai tsakanin waɗancan shashayen da waɗannan bakage eh akwai bambanci tabbas ja ta fi baka ba da kwai to ya ga ka to walla Allah masani amma tabbas ja ta fi baka ba da kwai saboda ita ja an ce tana da juriya ne ko da wajen rahin lafiya ne ta fi baka juriya to kaga ko ya za a ce za a haɗa kwansu wancan zai fi wannan gaskiya to amma a wajen girman kwaya kwayakwayin watakila ba bambanci a ba bambanci ba bambanci amma idan ka fi samu waɗannan abinci waɗancan baka ba su abinci da yawa girman kwan waɗancan zai fi na waɗannan girma kamar waɗanda ake baiwa abinci mai yawa eh. wasu zai fi girma ko ya kai eh wani aka sa wa abinci mai yawa shi kwansu zai fi girma to bari mu zawo kan batun baiwa da kaji abinci shin ya ake ciyar da waɗannan kajin su yanzu waɗannan kajin muna zuwa muna siyo abinci ne a cikin gari idan aka kawo mana za mu siyo kamar ton ɗaya haka ko kuma rabin ton mu zo mu kama zuzzuba musu a waɗannan gurare nasu da ka gani ana zuzzubawa wannan kwandon da aka rataye ana zuba bisa ce me sunansa wannan fida kenan wannan fida ce aka sa musu wacce ake sa musu abinci sau nawa ake sanya musu abinci a rana so biyu muke sa musu mu da safe karfe bakwai mu sa musu zuwa takwas tara goma sha ɗaya sun cinye abinci to sai mu ɗan ɗaga musu ƙafa, kaman awa biyu haka zuwa uku kawan karfe biyu kuma sai mu ƙara zuba musu abinci lokacin za mu zo mu samu kwai sosai da sosai mu ɗauka mu je mu ajiye ana kammala basu su abinci kenan tsakiyar rana ana eh. hasashen cewa za su fara ah, yin kwaya kwai Eh, tun da safe yanzu da mun duba za mu samu kwai. Amma idan ka ƙara musu abinci za su ƙara haifuwa ne wacce ba ta yi ba in ta ji ta koshi da yawa za ta je ta yi kwannan ah, To ni abin tambaya ni ban ga zakara nan wurin ba. A ba zakara. Ai su abincin su hi ne zakaransu. Wai kana nufin cewa ba zakara haka suke haihuwa? Eh ba zakara haka suke haihuwa haka Allah iyo su. To sana'ar kiwon kashi dai sana'a ce da ke ci gaba da samun karbuwa daga jama'a. kuma na tattauna da mai wannan gona da ke unguwar rimi karamar hukumar mulkin tofa a jihar kano tarayyar najeriya wato alhaji isa hassan abubakar domin shan abun da ya kwadaita masa rungumar wannan sana'a ta kiwon kaji saboda kar in zauna haka shine ya ban sha'awa fara wannan abu kiwo noma na rani da na damina. yawa shi yasa saboda yayin da na zama na a lagos na dawowa sai na ga wannan harkar ita tafi dacewa da ni wato da kana lagos ne kasuwanci kake kenan ka ka dawo a nan kano ka karbi wannan sana'a ta noma harka canji nake a can da a can da harka canji nake na samu kamar kimanin shekara goma sha takwas a can kawai rayuwa ta nuna mace bar ka dawo gida kano ka ci gaba da noma yawwa na ce ni kawai bar in bar zaman lagos in dawo gida to na dawo gida shine na fara harkar noma bara na suna noman shinkafa na samu wajen buhu 180 zuwa buhu 200 a yanzu haka ma yau ko gobe ina sa ran za a je a yanke shinkafa ta wannan ranar kuma a sa ta damina yanzu na sa wake an sa gyada yanzu an yi haro ana jiran ruwa ya sauka a yi dashen albasa da tumatir su kuma na damina wato duk abin da ake kira da suna noma wanda za a iya yi a nan kano kana yin sa na yin sa na yin sa insha Allah bari mu tsaya kan bangaren kashin nan kafin mu je ga noma su kashin nan dan ka ci riba kake ko ko na shi kamar ka ce shawa kawai na'a dan saboda zan ba yan uwa wasu dan bukatu za su taso za a yi da su to shine kawai ba wai daɗin tara kuɗi ko wani abu ba to anya wannan sana'ar akwai riba ko ko dai ana yin dini kamar ka kafa a akwai riba duk wanda zai ma kiwon kaji indi ya san kansu saboda su matsalar su tun farko idan aka yi feluwa a rainansu to har girman su shine ake asara na farko aka fara renon su aka samu matsala za su yi ta mutuwa za ka iya zuba dubu biyar in ba allah ne rufe asiri ba baka samu likita ba kuma ko baka san kansa ba da kyar dubu ɗaya ta tsira to kaga babu maganar riba an faɗi maganar riba nan babu ita amma idan suka so haihuwa ko me suka yi in dai aka riga aka samu filuwa ta farko babu maganar riba ko kullum za ka yabi ko kiran ɗari saboda idan allah ya sa an raya dubu biyar ɗin sun rayu ko dubu hudu da wani abu sun rayu tun da ba za a yi ka zuba kaji su taso a haka wasu basu mutu ba amma idan aka samu kula da su aka samu likitoci masu ba su magani allurai a kula wajen shiga tunda ba kowa ne yake shiga wajen su bayan da ake renon su sai ga an samu dubu hudu da wani abu dubu hudu ba za a samu wannan asara ba to lokacin da allah ya sa suka fara kwai to anan ake samun riba amma in suka mutu maganar riba babu sai dai kawai a dai maneji a ci gaba da kula da su kuma lokacin ka samu wani experience ka san me ya faru wannan nan aka samu matsala to bari a yi maganin wannan amma idan allah ya raya masu suka taso gaba daya ba su yi wabi ba to akwai riba to idan allah ya kadar suka ba a samu asara ɗin makamai da muke zance ya za a bayyana ɗawainiyar ma'aikatan da suke kula da wannan wurin in dai abu nan da za ka yi kafin su fara kwai dole ka biya ma'aikata magani da dai sauransu to da zarar sun fara kwai to kai kuma nan allah zai sa kuma za ka dinga ganin suna ana ci gaba idan tafiya ta tafiya ma abincin da za su ci da abin da za ka batar kwan da za su yi na rana ɗaya sai a ciri ba sama da haka To yana da kyau mu sake komawa a bangaren da ke kula da ƙananan kaji wato 'yan tsako domin jin yadda ake renon su tun daga farko har zuwa lokacin da za su fara bayar da kwaya-kwayi. kuma malam ashiru ɗaya daga cikin masu kula da wannan sashe ya yi mana ƙarin bayani a kai ya ake shigowa da su ƙananan kaji tun suna 'yan tsaku e eh, yanzu farko da ka zo za ka siyo su ne suna ƙananu mutsi-mutsi wasu ma ranar da ka kyankyase su za ka siyo su ka zo ka yi ta su kana ba su magunguna kana rainan su kana musu allurai da shauransu har sai sun kai matsayin kaman kimanin wata shida kenan idan suka kai kimanin wata shida tabbas za ka fara samun kwai daga nan kuma har zuwa shekara ɗaya da rabi ma za ka iya samun kwai kana ɗauka baya ga haka kuma in suka tsufa za su fara rage kwai ne kaga kwain baya kaiwa yadda kake samu yana ƙasa yana ƙasa daga nan kuma sai kai transfer din su ka sai da su ne wato kana nufin cewa daga wata shida har zuwa shekara ɗaya da rabi eh, lokacin za a rika samun kwaya kwai sosai eh, daga nan kuma sai abun ya rika yi eh, ƙasa saboda tsufa eh kamun su kai shekara ɗaya da rabi suna kwai daman za ka fara ganin alamun yana ƙasa yana ƙasa to daga nan kuma sai ka gane cewa eh waɗannan sun tsufa ne za ka iya canza su he ka sai da su gabaki ɗaya ka zo kai su ka sayar idan ka sai da su he ka sake siyo kananu ka zo ka sake rainan su kenan ah, wato idan na lura Ah, mutum kana samun kwai kwaya kwai kamar guda hamsin a rana sai ka kuma samun shi arba'in arba'in da uku talatin sai ka fahimci cewa akwai matsala saboda haka sai ka raba kanka da su yawwa sai ka raba kanka da su ka san cewa eh waɗannan sun tsufa gaskiya gwara ka canza su saboda idan ka ci gaba da rike su haka kai ba za ka fuskanci komai ba kuma dan komai ana yin sa ne dan karuwa kamar a nan waɗanda ke saya masu kiwo din za su saya ko masu saya sayanka a'a su idan dai ka sai da waɗannan to daman kowa ya san dan dai a yanka su za a sayar ba don ai kiwo ba duk wanda kaga ya zo ya saya to daman yanka su zai yi ba wai kiwo zai yi ba saboda ma ya san sun gama amfani da za a sayar a ce guda daya ka san kuɗin sa eh to ni ina gama amfani da su ina da jin labarin kawan ko ɗari takwas da hamsin ake sayarwa zuwa dai ɗari tara yawa duk wacce ta gama gwai abin da ake sayarwa kenan to a wannan gidan gona dai na tarar da wani sashi da ake kiwon agwagi musamman agwagwar ruwa wadda ake kira da suna kiz to sai dai kwayakwayen wannan agwagwa sun sha bamban sosai da na kaji wannan ma yasa jama'a ke tururuwa domin sayan su akan kuɗaɗe masu tarin yawa a lokaci ɗaya duk kwaya ɗaya za ta yi kawan ɗari haka ko tamanin ko casa'in ba yadda ba za ta yi ba amma ba kullum za ta yi ba amma a hakan in za ka tara zai iya baka kawan kimanin ɗari ma ko sama da haka yanzu da ina buƙatar in saya gurbi ɗaya wato mata da miji za su eh. kai nawa za su kai kawan dubu arba'in haka guda aure ɗaya kenan mace da namiji za su kai kawan dubu arba'in naira dubu arba'in eh kai kamar rago da tunkiya <laughs> a sun ma fi rago da tunkiya wai karamin misali ne bai rai eh gaskiya amma suna kai dubu arba'in haka yan mata sun labe sun janye da ogama makwalla haya tebur wai sun ce ni fara faɗi yin magana dole wani ne ke bari wa kare ta ce direban mota tashe a rage ya tuki dan gargada tana kashe ta tashe direban tana kashe ko baya ga kiwon kashi dai haka zalika alhaji isa hassan abubakar yana gudanar da aikin noman kayayyakin amfanin gona iri daban-daban kuma na nemi shi daga gare shi abubuwan da yake nomawa ina noma shinkafa ina noma wake ina noma gyada ina yi noman tumatir yanzu har barku noma zan sa don yanzu zancen da ake ina noma albasa yanzu zancen da nake ma an sa wake in allah ya kawo mana ruwa za a yi dashen tumatir a yi dashen albasa 'yar damina an zuba gyada wato baya ga nan wurin da muke a gidan kashin na akwai wasu gonakin a wani bangare akwai can kwanar doka akwai wasu kuma can da ake zuwa can warawa local government ana cewa da wajen laraba gadon sarki to a can ake shinkafa da yake su wajen wajen ruwa ne dubu biyu an maka bohol a gona ɗaya cika samu bohol goma ashirin saboda dubu biyu biyu an samu ruwa da kasa za ka yi ban ruwa don su a wajen ma noman damuna ba yi ba shi sa idan damuna ta zo ake haƙura da wannan aikin wajen da in ma kayi ruwa zai zo ya share kawai matsalar da ake nema ake so yanzu nake in yi rijista in samu in yi registration na association duk wani abu da gwamnati ke rabawa tunda an ce yanzu gwamnati za ta tallafa manoma wajen fita in kai kayan na za a zo a karbi shi da daraja da shi nake son yi rijista idan na yi rijista yanzu dai tunda da ka na shiga experience nake ta samun yaushe ina samun wayewa nan ga matsalar da aka samu an taso a yi maganinta to kan nan kagan allah isa aka daɗe tunda komai da rarrafe akan tashi to kamar a shinkafa da kace kana noma idan kaka ta zo da kyau aka girbe amfanin gona din a shinkafa kan samu kamar ton ko kuma buhu nawa last year na samu buhu 180 na shinkafa na shinkafa ɗaya rani da damina aka yi yawanki aka samu saboda ruwan shi sa bana ma ba zan ci zan yi damina ba ruwa ya wanke buhu ko 35 aka samu ko shida ne to ni hankali na ya fi son ɗan rani although akwai wahala dan dan matsatsan man fetur da aka shiga haka nake siyan mai 160 lita ake ban ruwa to kaga yanzu idan shinkafa ta zo sai dai a haƙura ajiye ta dai idan aka zo kamfanin nuka ne suke zuwa suke siya idan kamfanin nuka suka zo suka siya za su zo siya su tafi da shi ita suke gyarawa yanzu ake fito da ita ake cewa da jama'a cewa ya eh, gwamnati nan ko wacce muka muka noma shi to kamar wannan aikin na ku me babbar wahalar sa yau to babbar sa wahalar mai wa matsalar mai ita ce wahala wato man da ake sanya wa janareta domin janyo ruwa ban ruwa ita ce babbar kalubale amma don kula da noma da za a yi ciro a abin nan wannan duk abu ne mai sauki wajen mai idan yanzu da an samu tsaikon mai to a nan man 500 da za ka yi ban ruwa idan ana wahalar mai na 2000 za ka saya to kaga nan babu riba anan ina batun takin zamani baka amfani da shi na amfani da shi shi din fa ya nake a kasuwa na sayan shi dubu biyar da ɗari akwai golden akwai urea akwai kamfa to golden mai kore shi ya fi kowane tsada shi ba shi da yawa kuma dubu biyar da ɗari bakwai ake sai da shi urea ta fi yawa shi kuma naira dubu hudu da ɗari biyar ake sai da shi to amma shi urea ɗan raino ne golden shi ake sa mishi a raino da shi shi yasa ya fi tsada shi kuma yuriya shi yake sa abu sauri girma don ka sa shi yuriya shuka tana ƙanana ƙonewa za ta yi saboda yana da zafi amma in ka sa goldin dandanan zai rene shi ya ɗaga amma an ce na gwamnatin ya fi sauki baka bukata ne kuwa baka gwada ba a'a suna dai faɗa ne amma kafin ya zo hannun manoma su su daga sun shi wato babu shi a wadace a babu ni dai ban taba samun wani na gwamnati ba na gwamnati za zo a ce an raba shi taki buhu biyu buhu uku ni da na tashi sai yi aiki da sama da taki buhu talatin arba'in. to a shirinmu na gaba za mu nufi bangaren gwamnatin jihar kano da kuma hukumomin da ke da ruwa da tsaki ta bangaren noma domin yin sanin irin tallafin da suke baiwa manoman da kuma kokarin da suke na ganin cewa an bunkasa wannan harka a yankin yanzu kan a madadin injiniyan mu na yau ibrahim tukur kefi ni abdulkarim ibrahim shikal ke cewa da ku a tarbe mu a shiri na gaba daga nan sashen hausa na radio faransa rfi